A shirinmu na nishaɗi, a yau alewa ce irin ta da ku biyo mu domin kwa dandalin VOA ya yi babban kamu mun samu bakoncin wani marubuci kuma mai shirya fina-finai masu iya magana da ya kan ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. To da muke tare a yau? To na Habibu Sani tudun wada. In aka ji Habibu Sani tudun wada a Kannywood, hmm. me yake yi a Kannywood? Ito ni mashirin fim ne kuma kwararre ne mai ba da shawara tun daga harkar rubutu har zuwa shi shirya fim din hmm. eh. muna zancen kamar shekaru nawa ai ai tun mu muka kafa masana'antar nan sosai kuwa ya aka aka kafa ta ito mun faro abu ne daga hukumar tare da aladu lokacin da ina aiki a ofisin sakataren gwamnati hmm. a matsayin confidential secretary to ni mutum ne mai son al'ada da addini da sauransu sai na ga hukumar tarihi da al'adu sai na bar ofisin sakataren gwamnati hmm. sai na koma hukumar tarihi da al'adu na kama aiki a matsayin PRO. To a nan ne aka haɗa ne a matsayina na mai hulɗa da jama'a na ma'aikatar hukumar tare da al'adu na kuma 1988 ne kuma na ba aiki 1999 so kusan shekara goma ne da 'yan wata bakwai ne ina aiki a nan wajen to zuwa na wajen to a nan ne nake ɗaukar cewa ita ce university na ta shirya harkar rediyo da talabijin da fim ma gaba daya saboda ina shiga makaranta ne na fara kwasa kusai akan abin da suka shafi harkar fim wato kai baka fara fim ba sai da ka shirya sai da na shirya sai da na shiga hukumar tarihi da al'adu a nan ne ina matsayin PRO hmm. to sai aka haɗa da 'yan wasan kwaikwayo na daɓe to a nan ne sai ya cusa min ra'ayin wato harkar fim da ba a fim din sai mm, wasan daɓe sai eh, wasan kwaikwayo eh, lokacin da ake ah, wasan daɓe mm. a lokacin me kake yi shiryawa din kake yi ko a lokacin ne nake gwada musu yanda ake hawa stage mm. a gabatar da wasa mm. sannan kuma na rubuta musu dan labari ko su kawo labarin bayan kayan dan yi courses kenan akan eh bayan na eh kai a nan biyu ke na course eh. kuma na je National Film Institute da ke Jos na je na koyo harkar film eh. bayan na gama da nan biyu ke to da tafiya ta tafiya bayan an zo kan wasan kwaikwayo har aka fara fim. an samu matsala misali wajen su mayar da wasan kwaikwayo zuwa a fim tunda yawanci wasan kwaikwayo ka ga abu ne da zai bada raha eh kin sani wasan kwaikwayo mun daga kan sai shi ne ake kiransa wasan kwaikwayo har kuma ya zuwa ga fim din mm. kamar na ga miki ni ke kula da yan wasannin kwaikwayo tun a tsohuwar jihar Kano mm. ba a raba ma ba a yi jigawa ba ba a yi ma jigawa ba eh. muke nake gwada nake gabatar da su nake koya musu yadda ake a kansa to da na je na koyo harkar mass communication na je kuma na koyo harkar fim mm. sai muka ce to ga wata dama ta samu ya kamata a yi mm, to da eh, ya inganta abun da kafin a yi a kotu kungiyar tumbin giwa mm. sun yi fim mai shi gimbiya fatima mm. da turmin danya to daga nan ne suka dan fara gwada sa'arsu to daga nan ne kuma muka ce to sauran ma su shigo ciki a fara yi da su to a yi kungiyar da muka kafa musu wato ake kira Kano State Drama Group Council to a nan ne muka ce to ya kamata su shigo da abubuwa da dama har ga koroso ga harkar fim su zo su rinka duk muna mitin a na hukumar tare da al'adu muna cusa musu waɗannan ra'ayin hmm. to har kuma ya zo ya kasance yawwa aka ka yanzu ana yi kaga jiya kaga yau insha Allah bakin gwargwado ne bambanta fina-finan da da na yanzu fina-finan da sukan kamanta wani abu na al'adunmu na yanzu fa na yanzu an ɗan kauce kaɗan hmm. zo dai ana ƙoƙari za a da su kan yi amma na da wasu abubuwan ɗabi'un da ake nunawa a halin yanzu a nada ba a nunawa to me yasa aka kauce daga nada aka aka dan kauce kin sani kyale-kyale mm. kaga fim iri kaza ko indiya ko america ko wani abu mm. wanda kai ba za ka yi tunani ya labarin ike ba yaya za ka yi kaso ka ɗauko a sai ga yaro ko matashi ko kuma ya rubuci ya ji ya wanke wani fim da ya masa sha'awa mm. ya zo ya saka shi kin ga a da ba ma wake-wake nan da ake yi ba ma waƙe domin da aka shigo da waƙe-waƙen tun da kun ga kun faro wannan abu tun daga tushe mu, ba kwa ba su shawara ne ai abin da ban yi ba shin ɗauki sanda mm. ko kokara a rinka bi ana dukan su wannan kawai shine ban yi ba amma duk wata shawara na ga miki daga hukumar tarihi da al'adu nake eh ai eh to ganin labarin yadda ka faru eh yasa na ce maka shin ba kuwa ba su shawara ne ko ba irin ba irin shawara ba ba su ba tun ba irin shawara ba ba su to kowa sai zai ce ai wannan fim idan an yi mutane ba sa siye mata sun fi mm. so su ga ana kada kada da raye da sauran to mm. kuma ai ba al'ada ba ba kuma al'ada mu ce saboda duk a cikin wanda ya auren a cikin su nake tambayar nake cewa dan Allah kafin ka aure mata ko lokacin kake neman ta ka je kun rosa kun je kun yi waƙe ko a soro ko a tafasa ko a kango zai ce abin yi ba to akan me za ku zo ku saka abin da babu ce a ciki eh. ba haka yake ba tsari ba ne to abin ne aka ce maka ye yawa dambu idan ya yawa baya eh to wannan muna bakin kokarin mu kuma har yanzu ni dai akan bakana ana nan ana faɗakar da su ana nan ana gaya musu yanzu sun fara ah, faɗakuwa sun fara ɗaukar eh to tun alhamdulillah tun da yanzu an riga an shigo wani abu na series wannan wannan fina-finai da ake na series din nan dogon zago na television su ba za ka yi musu wannan wake-waken ba hmm. ba zai yi ba to in Allah ya taimake mu aka komo ana yin haka din to watakila a hankali za su gane su ce wannan waka a cire ta domin akwai na abu da za ka saka ba sai ka sa waka ba muna da abubuwa na barkwanci muna da abubuwa da ake kira wato comedy with a purpose hmm. ka dauko wani abu na comedy amma ka ya kasance a ƙa'ar ko kuma eh ka sanya al'ada yanzu kin ga muna da wanda zai in ya faɗi magana zai baka dariya hmm. wani abin in yayi zaka zaka zaka abin da ko ko wani action da mutum zai zai baka dariya ba sai ka saka waka ba shine zai zama entertainment wannan duk wanda ya sa waka hmm. fina-finansa rauni ne ni gani To Madalla ga hira ta ɗauko daɗi mai sauraro ya biyo mu a mako mai zuwa domin jin ci gaba da hiranmu da Malam Habibu Sani Tudun Wada. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.